A Najeriya gwamnatin ƙasar ta ce ta dukufa wajen shawo kan matsalar zaizayar ƙasa da ke barazana ga muhalli a sassa daban-daban na Najeriya. Ministan tsaro a Najeriya General Mansur Dan Ali mai ritaya wanda ya zo nan jihar Niger domin buɗe wata sabuwar gada da gwamnatin Najeriya ta gina a ƙauyen sabon garin Sarko da ke yankin ƙaramar hukumar Magama ya ce shugaban Muhammadu Buhari ya damu da wannan matsala shi ya sa ma gwamnatinsa ta dukufa wajen gina kwalbatoci da samar da gadoji a sassan Najeriya. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. This project, which was one of the 18 ecological intervention projects across the six geographical zones approved by Mr. President. Ya ce wannan aiki na ɗaya daga cikin ayyukan shawo kan matsalar zaizayar ƙasa guda goma sha takwas da ya samu amincewar shugaban ƙasa a yankuna shidda na siyasar Najeriya. domin magance wannan matsala ta zaizayar ƙasa da kuma ambaliyar ruwa. To ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar ƙananan hukumomin Rijau da Magama, rabul Shehu Sulo ne ya jagoranci samar da aikin wannan gada. inda ya ce an kashe sama da naira miliyan ɗari wajen aikin gadar. Gaskiya wannan gadan kawai an kashe kuɗi ya yi miliyan ɗari da wani abu. aikin gaba ɗaya da aka yi wanda haga an zo yau kwamishinan aikin miliyan 500 ne da 30 wannan yanki kawai banda na bangaren rijau a gaskiya wannan ai kai kanka kaga irin dundubun mutane da suka halarci wannan wuri suna ta murna kuma yawancinsu kashi 99 da digo wani abu duk manoma ne kuma wadansu rayukan da na gaya maka ai zuwa wurin gona ne domin gonakinsu yana wancan bangaren al'ummomin da ke yankin dai sun nuna farin cikinsu da farko ga hakimin auna alhaji ahmadu auna da kuka ji tausayin mu kuka taimaka mana da zan gada da kuma Allah ya biya ku ah, wannan rahi ta sha cikin muna banna ko da yake minista ya faɗi na shekaru biyu ne kawai amma a ainihin gaskiya mu da muke nan mun tabbatar kusan mu ce kowane shekara rahin sai ta ci muna mutane shi ma dai daga cin garin salka alhaji abubakar suleiman ga abin da yake cewa farin ciki ne ya sa mutane suka haɗu wannan guri don duk wanda ya san cikin garin salka da inda mai girma minista ya tsaya a gurin nan mai girma minista inda ka zo lokacin da wurin nan yake da raminsa ko pol waya guda biyu aka sa ciki ba za ka gansu ba to yau an wayi gari wurin nan ya koma kamar hanya in dai za a iya tunawa a cikin shekara ta 2016 ne wasu ‘yan mata guda tara suka mutu a cikin wannan rafi a lokacin da jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su akan su ta zuwa gona roron wake. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.